‘yan ƙasa da hukuma. Ka sha ake cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin ‘yanci, mai wannan hali yau shi ne komai ya faɗa mana karya ne don sallogar zambo ne mai yin wannan la'anan ne ne. Masu saurayi Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwali zan gabatar. Muna da 'ya'ya goma sha takwas an kashe mu mai gida an ce za taimaka mana har yau ba taimaka mana ba yara ba makaranta suna zaune ciyarwa ba mai ba mu ci ba sha. Muna jira da a biya mu haki abubuwan da aka batar mana don mu ci gaba da sana'ar mu kuma ba a biya mu ba. Mu shiga kowane ofis a Taraba State inda zai mu samu soki a je mu, har yanzu muna kan fama. Wasu daga cikin mutanen da tarzomar 'yan sas ta ritsa da su kenan a jihar Taraba ta arewa maso gabacin Najeriya. A daga Fitina barci ta gaba ta fita, Allah wadaran mai ta dota. da waɗanda suke da da jawo ta hakanan da waɗanda ka kawo ta Allah ka gare mu da tashinta. Masarare a watan Oktobar shekara ta 2020 ne aka yi wata zanga-zanga ta kawo ƙarshen ayyukan dakarun 'yan sanda na musamman da ke sintirin yaƙi da masu miyagun laifuka a sassan Najeriya. Zanga-zangar mai laƙabin 'yan SARS ta samo tushe ne daga birnin Legas na kudu maso yammacin Najeriya kuma ta karaɗe kusan dukkanin manyan biranen ƙasar kana daga bisani ta rikide ta zama tarzoma wannan tarzoma da galibin matasan ƙasar ne suka yi ta ta yi sanadiyar lalata ƙaddarorin gwamnati da na 'yan kasuwa har ma da salwanta rayukan mutane da dama a jihohin najeriya bayan lafawar al'amura ne gwamnatin tarayya da gwamnatocin jihohi suka kafa kwamitocin bincike domin gano irin hasarar da wannan tarzoma ta 'yan ta yi da nufin biyan diya ga kamfanoni da ɗaiɗaikun 'yan najeriyar da suka yi asarar dukiya inda a hannu guda kuma gwamnati ta lashe takobin duba makomar iyalan waɗanda suka rasa ransu. Rocin jihar Taraba a arewa maso gabacin Najeriya na cikin jihohin da suka kafa irin wancan kwamiti, amma kimanin shekaru biyu kenan da faruwar wannan fitina, har yanzu waɗanda suka jikkata da iyalan waɗanda suka mutu ba su san makomarsu ba, duk da cewa sun bayyana a gaban wancan kwamiti. kuma har ma sun ba da bahasi. Eh, ni ne mai suna Marcus Samuel jiya Taraba a Masida. Ina da daga cikin wanda su eh, police brutalism wanda amurka kai magana a cikin muka biyu hanyoyi daban-daban domin mu kwashi yancin mu bisa ga nan da aka yi mana. Ni ina da daga ciki wanda aka ji mini aka babatar min da kayaki na gaba daya a cikin inda nake samu sarwin sanoni nan da ke samu biyar goma domin rayar da 'ya'yana da yan uwana wanda aka lalatar da komai wanda muka je aka nada falal mun zo mun je gaban falal akan cewa falal sun gama wannan magana tun watan biyar na 2021 shekarar da ya wuce wanda mu muna jira da a biya mu haki abubuwan da aka batar mana don mu ci gaba da sana'ar mu kuma ba a biya mu ba mu ba mu san me ya faru ba bisa ga wasu jiyoyi da yawa an biya su mu kuma taraba na mu ciro ba mu san me yake faruwa ba muna kira ga gwamnatin taraya bi bisa ga tausayin inda muke fama wasu sun karaya wasu ba su ya tafiya wasu kuma sun mutu wanda yayan suna fama muna so gwamnatin taraya ta cike cikin wannan urumi ta magana don a samu a biya mana wannan haki don mu biya mu kan mu bukatu muna wahala muna roko da gwamnati ta ji kukanmu ta amsa mana ta biya mana bukatun sunana sando kafo ina cike wanda police brutality ake lalata mana da kaya mana ciwo muna fama har ya kare mana jari muna fama muna roko gwamnati na nigeria da panel na abuja domin mu shiga kowane ofis a taraba state inda zai musamman samu soki a jekukanmu har yanzu muna kan fama kukanmu kama baya ji gwamna na taraba state muna roko ala inda kukanmu zai kai kunansa ko yana ji ko baya ji ba mu sani ba so Allah muna roko gwamnati da panel na abuja su taimaka muna a tamake mu ni ce hadiza garba dan Allah gwamnati na ka kuka ne gare ku ku taimaka min game da halin da nake ciki da ni da iyali da 'yar uwana ina tare da yar uwana muna da 'ya'ya goma sha takwas an kashe mu mai gida an ce za taimaka mana har yau ba taimaka mana ba yara ba makaranta suna zaune ciyarwa ba mai ba mu ci ba sha muna cikin haula'in rayuwa dan Allah na ka kuka ne a taimaka mana game da wannan lamari yara na kwance yanzu haka yawanci ba lafiya ba mai taimako mu dan Allah makaranta yara ba sa karatu dan Allah a taimaka mana sunana Ali Dalladi akwai yar uwana da na sani ma wanda ita aka harbe ta da bullet a jikinta har yanzu akwai bullet a jikinta ba ta iya zama na minti biyar sai an kai ta asibiti muna neman taimako ne ga wannan gwamnati ta yi adalci ta taimaka ta sallama mutane saboda su samu wanda ba su da lafiya su yi mene wanda suka rasa mazajensu su tsaya su tumfarin 'ya'yansu taimakon muke nema sunana john k yunana shi kafa na a yankege na rasa wani wani da mike ni ina roƙon gwamnatin nan su taimaka don Allah su taimake ni saboda ni ban da yan uwa ban da kuma wanda zai taimake ni har kafa ne yanzu ya fara diwa ina roƙon gwamnatin nan su ya ƙuri su taimake ni. Comrade Musa na cikin 'yan gwagwarmayar 'yancin bil'adama kuma mai sharhi kan al'amura a Najeriya ya ce akwai alamun cewa gwamnati ba da gaske take ba game da wannan lamari. An fafasa shagunan mutane wasu an kashe su wani an karya su wasu kuma an jikkata su to shi ne suke bin kadu a kan yaya za a iya biya su to wasu jihohi sun yi nasu da gaskiya an biya wasu kamar jihar Bauchi to amma kamar nan jihar Adamawa da kuma jihar Taraba to kaga har yanzu kamar an shuka dusa to shi yasa wannan abun dole ne ya zama mana akan cewa wato kwamiti da aka seta ɗin nan hmm. su kawo wannan report a gani mene yake kasa a biya jama'a ba wai za a yaudari jama'a a ce akan cewa eh, za a yi kuma a ji shiru ba. Bayan an naɗa kwamiti, kwamiti sun zo sun zauna sun yi zama sun yi zama, amma har yanzu dai ba ta haifa da ɗa mai ido ba. Daman na gaya maka akan cewa akwai salo wanda ita gwamnati ta kan ɗauka idan ba za a yi abun da gaskiya ba za a ce za a saita kwamiti domin a kwantar da hankalin jama'a to idan ko da gaskiya za a yi to sai a sake saita wani kwamiti me yasa ne wayannan da aka aka aka saita akan cewa su kawo rahoto ba su kawo menene dalili in ko ba haka ba to wayannan mutane za su iya su maka gwamnati kotu don abin musu kadun abin da ya faru don gwamnati ita ba ta fi karfin doka ba kafin shirin ya ci gaba a dakace harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara Masare barista Idris Abdullahi Jalo wani lauya ne mai zaman kansa a jalin gofadar gwamnatin jihar Taraba yayi tsaukaci game da jan kafar da gwamnatin jihar ke yi akan wannan batu. An yi committees a duka Najeriya biyu bayan rikicin da ya tashi game da harkar SAS, Taraba ma a tayi kuma a sani na kwamiti din sun zauna kuma sun saurari korafe-korafen duk wayanda suke da korafi a gabansu har ya zuwa yanzu nan ban yi tsammanin kwamiti din ta mika report ɗinta ma gwamnati ba kuma ban san dalilin dai da ya sa har yanzu ba su mika wannan reportin ba ma'anan kafa wannan kwamiti a saurari korafe-korafen mutane shine a kwantar da hankalin mutane kuma a biya musu hakkokinsu. Daga idan ba a yi shi da sauri ba zai zamanto Manan dalilin kwamiti din ya zamanto baya da amfani so na kira ga wayannan bayan allah dai su kara hakuri amma zalle suna da hujja su yi korafi kuma kaga sauran jihohi almost duka an gabatar har ma an biya hakkoki bisa shawarwarin da wannan kwamitin suka ba wa gwamnati Masu a tuni janar kuma kwamishinan shari'a na jihar Taraba shine ya jagoranci wancan kwamiti na bibiyar haƙoƙin waɗanda tarzomar 'yan ta da su a jihar ta Taraba. Amma ya ƙi cewa komai a lokacin da wakilin Musalisu Garba ya nemi jin ta bakinsa. Kazalika shi ma sakwaransa na yaɗa labarai bai ce uffan ba game da batun. To Allah kyauta. Masu ware ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman salisu garba mahmud ibrahim kwari daga sashen hausa na muryar amurka ke cewa a huta lafiya wasalamu alaikum duka da an so shi ya inganta kasa ta karar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta